satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon salo wanda suka garkuwa da yata ne suka bani rabon awa in ba kai ba alhaji za su hallaka ta alhaji da allah da annaba alhaji ka taimaki baka sudan din nan bakaƙen nan yan uwanmu ne ba ka kakata ba suna kama da ba ya ka kakata ba a cikin larabawan sudan nuna kai ka san ba ma tsoron bai karatu a bursu kamar yau ne fi mika mu gashi yanzu na je na da mu sake jonewa na ce maza ma tana da mun guri dan gobe ma koma zan kuma ido na idon kofar aure suna sassaka shi shikenan na shiga hukuni ya da mazaliya kuma shikenan rayuwar ta salwanta mala Daɗin sabon salo. Ina Nazir yake? Na shigo wasu yanzu nan ina shirya. Malam Nazir lafiya? Ya shiga ban ɗaki. Abba, na ɗan zaga baki. Sakaran kawai. wato ni za ka yi wa ƙarya ko naziru baba ƙarya kuma ƙarya ƙarya mai na umma me ya gaya min abin da ya hana ka abin da da ya hana ka tafiya gun eh, can gun da za ka kama aiki a baba saboda daman eh, za mu je sai to gashi kana ta inda inda ka san ƙarya ka shirga mun ka ce wai wai can gun da eh, za su ɗauke ka aiki ne suka ƙara ma lokaci sai gashi babu ka tana gaya min cewa dalilin dawar yarinya na yar wajen kabir makaho ce ta hana ka koma wai har kana ca wai wai a gaya mata za ka turo ga mazancen neman aurenta malam ai abin da ya wuce ya riga ya wuce dollar kimani idan ku ba ku da zuciya da ke da shi to ni ina da zuciya ba zan manta da irin cin zarafin da kabir makaho ya mun ba don haka ka sani cewa babu kai babu auren yarsa sannan kuma ka tattara inaka inaka ka bar garin nan yau ka kama hanya ka tafi lagos sannan kuma ni zan zaɓa ma matar za ka aura a cikin dangina tunda ka tsaya ka ƙi fitarwa kana ɓata kanka lokaci a banza. Baba dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi. Kar ka tsaya kana yin wani magiya ko kana ban haƙuri. なるかなこうのかな。 ba malam lafiya ka ɗaya kuwa Allah ya kyauta Liliyon yana cikin damuwa wai dan Allah ba za ki gama girke-girken nan naki ba ne? Ban gama ba idan za ki jira sai ki jira idan ba za ki jira ba kuma ki abin da za ki yi. Me zafi? Dama fita zan yi ruwan wanka nake son dora sai na je na jona a hita. In ya so in kin ga dama ki tabbata a ciki. Ko kuma na ce ki kwana ma a kicin din. Ba zan kwana a gun ba amma ke kin san ba isa ki hana ni aiki da rashin gidan nan ba tunda ke ma ba daga gidan ku kika zo da shi ba eh eh. faru bintalo? Ni wallahi an ta alawi ya yunwa nake bi kuma baba ya ce ba shi da kuɗi kuma bayan ranar nan mun je wajen wani alaji ya ba shi kuɗi kuma ni o sai nake so in ci. Haba yar uwata, yar autar inna. Yi shiru ko? Bari in baki ina da naira ashirin sai ki je ki siyo kosan kin ji? To maza. Kan uban can. kai badaru me ya haɗa ka da kula ta wallahi na tana ba ba kai. to ba ta taba ce mayar mun mayar mun ka ajiye baban satu wallahi yin wa nake ji kuma kin san jiya mun yi kwanan aiki idan kai maye ne to wallahi sai dai ka ci kanka badaru hmm? badaru yanzu dan Allah me ya haɗa ka da abincinta babarka wallahi yin wa nake ji shi yasa kuma gurin aiki ban fara karɓan kuɗi ba har yanzu koyo nake yi shi yasa gashi kuma ɗazun da muka gama cinye abincin karin kumallo saboda ban yi tunanin za ka dawo da wuri ba amma jika gurin ɗanta ne mai shayi ya haɗa maka shayi ka zauna ka sha to shi na gode aikin banza duk muna burjin mace wallahi a taban hannuna take Malam Bello. Na gani da alamu kana cikin damuwa. Me ya faru ne Malam Kamai? Wallahi ina cikin kututun namijin tashin hankali baki kira. Masu garkuwa da jama'a su suka sace yata yau sati guda kenan subhanallah to me ake ciki na yi nema na yi nema ina wallahi suka nemi miliyan ɗaya sai digyar da su goshi alhaji buba ya karɓi gidana jingina a miliyan ɗaya ban fahimta wa malam kamai wato lokacin da aka yi magana alhaji bube ya ba da kuɗin a gaban mai gari ban taho da su ba sai na taho da wasu kaya a cikin leda su ma kuɗin eh, abin ya zama kamar na sani wala wani ibtila'i ya kusa fadawa lalle ka shiga tashi hankali malam kamai to allah ya bayyana ta amin amin to yadda kake sauri ina za ka je ai gwara ka koma gida tun da yanzu baka cin hayyacinka ai ba ka je wani gobe kuma yanzu haka gidan mai garin zan koma sai an ji subhanallah to Allah ya sauke amin kai wai satar mutane har talakan ma wai a yau bai tsira ba to Allah ya sauke amin to Allah ya kiyaye amin ko an ji na gan shi ne kawai suka ki farin ciki wannan ba shi kadai bane ya sa ni farin ciki a rayuwata amma shi ne ya fara sa ni farin ciki kuma dalilin sa ne na fara soyayya da nazar babbar magana gaskiya alauye ko kina kaunan nazar na fahimci haka tun a baya soyayya tana da daɗi sa'adatu musamman idan kin haɗu da wanda kike so to ke bintalo ya za a ki shigo mana gida babu sallama ba na hana ki ba baba ne ya ki ba shi naira hamsin ina baban yake ba kun fita tare ba me ya tsale gani ya ce an so mai naira hamsin a wajen ki an banda abun baba ni wallahi kwandala ba na magani aikin me nake da zan samu kuɗi ita kenan min naira ashirin ɗin na baki na ce ki je ki siyo kosai ga naira hamsin cikin kuɗin cefanen da gimbiya ta bar mana a kai masa kin san halin baba in ba a kai masa bai da ya kare mana ta tasgon ma kai masa ke talo zo nan mm. ki rage wannan rawar kan da ke kina ji na ko kar wani ya kira ki ya ce ki je shago ki an so sadaka ki dinga karba kai ki sake ki shiga kin ji ko ki san irin inda zaki dinga shiga ki alawiya ba bara suka tafi ba na ji kina mata wannan fadan baba cewa ya fa za su je su yi shi ba baki san halin baba ne ai ba zai iya yin hakuri ba bai je bara ya dai fada ne kawai hmm. hazır. Yanzu Nazir tun da ka ɗauki shayin nan ka zo ka ajiye shi a gaban gabanka gashi nan biredin har ya fara bushewa kana kallonsa yaushe wannan damuwar za ta fita a zuciyarka Nazir. Wallahi umma ni ban ma sanya zan yi ba. ki ɗaya ban sanya zan yi ba umma. Na yi ta ƙoƙarin na gana na cire alawiya daga raina amma na kasa umma. kuma gashi abba in ya riga ya magana baya fashi a maganarsa ni yanzu umma abin da ke damuna ma ban san wace yarinya abba zai haɗa ni da ita ba to nazir ko ma wace ce zai haɗa ka da ita nazir fatanmu da allah zaba mana abun da ya fi alheri ya kamata ka haƙura ne da ma wannan yarinya kawai kowa ma ya huta umma ke ma ba kya son alawi yake na umma nazir ba wai ba na son ta ba nazir kullum kana cikin damuwa ni ina cikin tashin hankali Nazir idan ka haƙura da ita kaga kowa ya huta umma don Allah ki haƙuri ban sanya zan yi ba umma ki taya ni roƙon baba umma kaga ba wai ba zan roƙi baba ba ni abin da nake so da kai ɗaya yanzu ka daure ka karya nazir wannan damuwan ya yi yawa ka yi ƙoƙari ka karya ni na fi son ka karya kumallonka in ba haka ba hankalina ba zai kwanta ba in ina ganin ka cikin wannan damuwan da tashin hankalin nan shikenan umma yanzu zan karya to Salamu alaikum. Me gida? Adamu. da zuwa. Yawa sannu. Kudin ne na? Eh su ne. Sun sake kiran kawai a mala? Wallahi Adamu har yanzu ba su sake kira na ba. kaje mutanen nan sun riga sun yi abin da za su yi da yarinyar nan sun kashe ta zaliya Allah adama ne ma tunanin da yake yi ke lamarin ya zama sai addu'a ni adama na shiga uku malam yanzu shi kenan na rabu da zaliya malam <laughs> Mala, kamar sallama nake ji a kofar gida. Sallama. Sallama. うん Malam. Ana Nazir. Malam ka ce ka yi sabuwa. Eh mana ai dan sake wa. Allah sarki Allah ya sanya ne. Ah, Nazir. Na gana. Mutanen kurmi lafiya lau. Na gaji. Na gaji. Ya mutan gida. Lafiya. Allah zaka zama dan gari a can. Wallahi kuwa. Ya su umma. Wallahi lafiyar su kalau. Oh masha Allah. Madalla. Yawa ya sa ci kuburan. Ah kubura kai amma ka suka da kibirbi fa. don yanzu nan da ita da hajiya iya suka fita bikin gidan alhaji dawa. Oye, ayya Allah sarki. To, daman ba wajen ta ma na zo ba. kai na zo gani to to a shikenan eh. to bari in yi so sai in yi parking din babur din ko sai mu shiga daga ciki sai mu karasa magana a ai ba sai mun shiga daga ciki ba daga nan ma za mu iya zama mu yi magana mu to shikenan eh. masha Allah <laughs> haba kame haba kame dan sabu ana ta kiran waya ka akashi wallahi yalla bai babu caji ba caji ba caji to kai gaggawa yanzu ka je police station din ma ana neman ka lafiya yalla bai ba kai ne ka kai rufon na batan yarka ba eh ni ne an ganta idan ka je koma wani ka ji karin bayanin da abin da ya faru sai an jima to yau dan kawo wani abu mana ga di wata yayi nukusani ko babur ma an zai laɓeni ne nake da shi rayuwa ta yi min ɗaurin tankila ta yi ɗaurin da ya mamanti ta ɗaura sama ta ɗaura ƙasa. Eh a ɗaure kai. Na nake da shi. Yanzu ne ba wani abu da za a samu. kaɗan shiga cikin gida kaɗan lalubo na abu ko babur ma idan abin da aka samu in na je wajen oga sai in ba shi ma bayani a a tsakaninka da oga daban tsakanina da kai daban in dai akwai kawai ka yafa min ƙara gaba to ina abin sai hakuri dan <laughs> abin da ya samu kuma a a a kai ya dai an mata ji mana ya garin ne ina za ki je ne kamar ya ban gane ba kamar fa na san ki a waje amma dai baka da aikin yi ko wallahi daga gaske nake mun na san ki a waje wallahi wai ina da ki je ni ko ka aikin da zaka tare ka dinga min wannan tambayan lallai ke ba ki san ko ni wane ne a garin dadin ku wannan ba ko dakatar da Allah na sani ba sai ka bata bakinka ba kai ba kowa bane illa mahaukaci tibiran lallai yau za ki gane shayi ruwa ne kai kai kai me haka me hada ka da ita Allah yawa fa kake yi ma ba ji zagi na take ta yi ba kurin dinna mata magana ah! kai mun magana ko kuma kai mun shirme ka dauke ni irin yan matan da kuke rena wa hankali ne kan uwa kin ga saratu alishi malam je ka kawai amma zan gaya ma haganan gaba wata rana zaka ci dukan kana irin wannan amma fa yawa fa kake fa tice mai waya fa Allah mugun yawa kake Allah wallahi Allah tice yawa kake Allah ka gane ai eh ba saratu me kai ki harka da irin wayannan mutane kin san fa yan iskan gari ne fa wallahi haka kai fa in ke tafiya fa ya tare ne ya fara mun surutu irin nasu na mahaukata rabu da shi da Allah ina zaki je ne wallahi zan je cefane ne ne to mu je ta ka miki wannan ba shago zaka je ba ha ba zuwa shago ai bai kiyawa mu je kawai kai da kama kawai a kai ki da mu je yaya an ganta ko har yanzu sallaman nan da aka yi da ni dan sanda ne zai sallama da ni ana nema na a caji ofis to tsaya malam da koma ya fi na sai mu tafi tare a'a ki bari idan na je wajen tukur mai waya in na karɓi cajin wayata in na je na ji abin da ake ciki zan kira ki sai in faɗa miki bari in je ke kula da kuɗin nan fa saboda haka don allah ka taimaka kama abba magana wataƙila zai ji maganarka sau nasir na ji insha allahu zan samu babu bellan yi masa magana eh, kai kuma sai ka riƙe yin addu'a kai kuma ka riƙa yin addu'a fa amma abin da nake so in ja kunnen ka akai shine ka ci gaba da masa biyayya sannan kuma ka tabbatar cewa yadda ya ce ka koma wurin aikin nan naka yau to ka tabbatar ka koma wurin aikin nan naka yau a insha Allah yau zan koma to madalla eh, madalla to nagode sosai shikenan bari wuce in sa an ci kubran sun zo ka gaishe su to madalla nagode to madalla ka gaida su ma to masha Allah kenan kina da kanki ba kan za ta yi na aike su ne akan maganar makarantar tasu ce a'a na aike su gidan su ne wallahi na fi so in je da kaina wajen malam habu din dan gaskiya ba zan sake yadda su yi zaman da suka taba yi a can baya ba gaskiya kan bai da amfani to amma ya zaki da baba alawiya to wallahi wannan ne kuma kawai ban sani ba yanzu na ida wani dan iska akan titi yake nema ya min shirme ya dauka sakar ya ce ni wani kuma to waye wannan oho dai kamar na ji tukuri na ce masa gai <laughs> ki dai ce kawai kin dai kin tsaya da tukuri shi yasa daga kin dade baki dawo ba ah sallau ya haka za ka je ka janyo masifa irin wannan ya mana habu wallahi ne maka nake ido rufe na je makaranta na je gida duk baka nan shi na fito kuma farautarka Allah ya sa na yi gamdakatar na ganka don Allah ka taimaka min kuma shi kenan salo akan neman taimako hmm? shi ne za ka zo ka rike mun irin wannan ihu <laughs> ya haƙuri malam abu wallahi ba da zimmar haka ne ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka ka nuna min ɗan uwanka Mamuda Abuja ah, wannan uwana ko Mamuda Abuja yana nan baka gane shi ba kakkaura fari dan dumurmuri iyanan da gemu <laughs> gajere kaga kauce salo na ga wani abu kwata min kuɗi ne wallahi ya tafi da shi ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka wallahi ya gudan min da kuɗi na gaba ɗaya ya yashi ni to kai kuɗin ka ta aka mai gudan ma da kuɗi ma tukuna yabba gare da kamun wannan tambaya alhamdulillah wato malam habu ya samu ya same ni ya nuna min wani kantareren gida na zagaye gidan na ga yamin eh. sai ya karɓi kuɗi na da ya karbi kuɗi kuɗi kuɗi a hannuna kaf na ɗebe kuɗin aljuna na danka masa shikenan sai ya ce da ni bari ya je ɗauko mu kulli da takardun gida ƙara ganin ilo a sakkwato ban ƙara ganinsa ba shikenan sai wani ya zo ya ce gidansa ne wai wai ba gidan alhaji mamuda ba ne sannan na ga wannan magana ta kai shirme ce ka gafara kan wucin tafiya ai na haɗa shi na rantsa da Allah wallahi ko ani ko a shi Allah to kenan Allah haɗa ka da shi din sallau amin a'a ah, ya zaga da malabu wai har yanzu ba ta dawo ba kenan Baraka ba ta dawo ba ne? Ba ta dawo ba. Gashi kuma ina ta kiran wayarta amma ta ki shiga. Ko lafiya? Yunwa ce ta koro ni, shi ne na kawo mata fura domin ta dama min. Gashi kuma kin ce ba ta na. To ka haɗu dama maka mana, Malam Musa? Haba, Hansatu, ke da kike fama da larura. Kin ga ba ai haka ba. Ai dama fura ba wani aikin ba ne. Don Allah kawo. Bari in shiga cikin ɗauko ma sai in shimfiɗa mana. Ɗan rike tukunan na zuwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. wa alaikum salam. Yaro ya aka yi? Wai alawi ya tazo. In Hala na ne. Eh wannan me yin waka. To je ka ce mashi ga nan zuwa. To. alawiya menene na gaggawan fitowa haka kamar wanda zan korar miki shi hmm. ke baki sani ba ni jiya ban samu ne bacci sosai ba saboda ina ta tunanin sa wallahi dan na san a raina zai zo ne shi yasa to to ai sai ki gaggawan shirya kar ya sauri ya tafi to ai ko zan kwana ban fita ba na san ba zai taba yin fishi da ni ba bari ma dai ki gani kada in bata masa rai ka ji babban magana wannan ku ne lele da majnun din hmm? an samu yarinyar ka a mace ha ba ba Allah ta da hankalinka mana tana nan a raye amma kuma tana asibiti a kwanci wani asibiti ne wannan asibitin na daɗin kowa za ku iya zuwa ku ganta to na gode ya labai ba komai na gode a tashi lafiya ba komai ba komai na gode yau ba komai kai kofar audu yes sir ina ɓarawan wayan nan ka fito da shi mana ina tsayar da tashi ne gajiyan tafiya gajiya ta bi lafiya ai ni abun har daure min kai ke gani nake kawai kamar mafarki na irin ni da ke a tsaye a kofar gidanku ka abin da yana bani mamaki yau <laughs> ai ba mafarki bane Allah ba yanda ba ya nashi iko haka ne kuma kawai sai dai mu gode wa Allah da ya sake haɗa mu da kai kin sa abin da ya fi tsaya min a rai a lauya a cikin abubuwan da suka faru can baya a'a sai ka faɗa hmm. irin yadda babanku baya son ma'amala ta da ke sai tuna lokacin da aka neme ki aka rasa ya ce ai na sace ki a kama ni a gana min azaba sai na fito da ke, aka kama ni a rufe ni kin tuna kai nazar kai dai waka mantuwa ya kamata a ce duk abin da ya faru ka riga ka manta da shi amma har yanzu ina fuskantar matsala game da aurenmu ba abin da zan ɓoye miki alawiya matsala Kwarai, matsala ina fuskantar matsala da mahaifina saboda a yanzu maganar da nake miki ya ce na kwashe duk wani kayana na kama hanyar tafiya Legas. Da na so a ce mun gama duk wani shirye-shiryen bikinmu da aurenmu da komai da komai, amma ina gudun alawiya hakan ba zai sami yiwuwa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kai badaru ka ci gidan wa kake alala ai al'amarin badaru sai hakuri yaran nan gaba ɗaya baya kaunata ni kuma ban san mene masa ba yanzu haka magana ma baya min wani lokaci zai kamar zai banke ni ya wuce baba ya aka yi mara kunya ka zo ka wuce mutane babu sannu ballantana gaisuwa sai da ka je ka duba wacce kake na maɗin ka gabata na shine ka dawo mun ko to amma baba ai na san ko na yi magana ba bayarwa za ka yi ba ehm, mm, dama a wajen koyon ɗinkin mu ne aka ce oganmu ya ce zan siyo takarda wanda za mu dinga yanka da shi kuma ba ni da kuɗi ni ma ba da su amma baba fita gaba waje tun ban saba maka ba kuma wallahi daga yau idan hansatu ta sake gaya mun kai mata mugun kallo sai na saba maka amma baba kai baka ga abin da take min bari yau fa ɗazun nan fa yunwa nake ji ta ki abinci na zo karban abinci ta ta haune da masifa ba haka ka ba amma ba ran yi magana ba mara kunya da baya nan gidan ya zo na lafiya amma tun da ya dawo ya ta tayar da hankali gaba ɗaya wallahi ai ba laifinsa ba ne taɓara shi ake yi kamar yaya Bara kamana, ai duk wani lalacewa daga gaba da yana yi a gidan nan to ita take ɗaure masa gini. take goya masa baya iya taɓararsa iya son ransa ɗazu a gabanta ya zagan ne mata magana sai ce min yayi ɗin kawai dai ni bana so ne a ce kullum ni ce kwantatnanniya nake ta da magana shi yasa na ja baki na ne kurum ai da kin gaya mun wallahi da sai ya yaba wa aya zakinta ai ya wuce kawai gafura an gama damawa ai baki diwa ba ke sha ka rage min sai ya ishe ka amma bai ishe ka za ka iya shanyewa alawiya dukkan nasara tana tare da kalubale kuma har abada baran ka raya ba da soyayyarki saboda har yanzu ban fidda rani ne mijinki ba baki ce mun ba ai na faɗa a zuciya na <laughs> to shi kenan rike wannan na gode insha Allah idan na koma Lagos sai kin gaji da jin kira na ina fatan za ta burge ki ai duk abin da zai fito daga hannunka ina son shi haka ne to yanzu ya kamata na je na gama shirye-shirye na saboda motan dare nake so na bi in ya so in isa gobe da safe amma ina son in gaya miki wani abu guda ɗaya ki gama duk shirye-shiryenki na zama matata dan idan na dawo kullum cikin shirin tarbarka nake to shikenan bari mu ci Allah ya kaddara Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Zaliya. Zaliya. Ah, ba ta dan samu bacci ne fa. Ah, Allah ne iko zulaiha mun fa dare da sake ganin ki gaskiya sai dai a gode ma Allah domin ta ji jiki alhamdulillah Allah mun gode maka malama yaushe aka kawo ta a zai safe ne yan sanda su kawo ta alhamdulillah Halo Adama na banta bara na ɗauko maka naman da dafa maka tun ɗazu nama hazatu kwarai da gaske kai na gode kwarai da gaske <laughs> ya sha kayan kanshi kai <laughs> bara in tashi to sannu din ne yana son ki wallahi kai sa'adatu da abin dariya ke hmm. kin ga har ma layi a ciki kawo mu gani wallahi kin san mene alawiya wallahi soyar ku da nazar ba yana matukan burge ni ina ma a ce ni ci ke sa'adatu ko ke ma dai kin fara soyayya ne amma dai akwai wani wanda na gani to kika gani waye Hmm, zan gaya miki amma ba yanzu ba ya san kuma kina son shi a'a bai sani ba ko dai tukur ne tukur kuma wanne tukur hmm, kin ga barin jin duba mana girkin mu kamar na jiya kama da wutan an jima zan faɗa miki nazir ina kuma ya shiga malam musa malam musa au ashe bayan gida ya shiga kai gaggawa ka fito yawa to shi a duba 350

wa kenan wani dan fari dan dumurmuri nan alhaji mamuda habuja ya ce babansa ubangidan ubangidanka ne alhaji buba ka kuma tunda kai yaron alhaji buba ne kaga duk inda yake za ka iya nemo shi ko tunda babansa ubangidan ubangidanka ne sallau kaga yanzu a cikin tashin hankali nake ya ta ce a asibiti ba ta da lafiya sakannin da Allah. Mm. Zancen da nake yi ma zancen ƙarya ne kenan. Ƙarya nake yi kenan ko? To wallahi tallahi ba ƙarya nake yi ba. Ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka don Allah ka kani duk inda yake Alhaji Mamuda Habuja. To da ka ta sallah. To. Ni fa ba wani taimako da zan Daga ni sai kai sai Allah muka yi magana nan. amma saboda baka yadda da ni ba kai tafiya ka wajen wani ka bashi kuɗin ka ya gudu sannan za ka zo wajen dala kame kame mm, yanzu to shi kenan kuɗin da na baka dubu biyu ta takalmi ita nake so ka dawo min da ita da ka san dai dubu biyu ta fi ta kuɗin takalmi to amma me na gaya ma na gaya ma ya ta ce a asibiti zan je ha ya ni ma ai ban da lafiyar ni din ma ai ba lafiyar ce da ni ba wallahi sai ka bani kuɗi na na rantse da Allah ka mai kuɗi na ka mai kuɗi na wallahi ka bani kuɗi na kuɗi na dubu biyu na dubu biyu na wallahi ka bani wallahi wallahi ka bani ba dubu biyu ba eh biyu to sakani to wannan hatiman talauci ya Allah ya kiyaye eh amin ya mu naji da ka ban ba shi kenan ba Kayi batan hanya ne? Um, bani burodi! Abin burodi! Um, Malam Musa, don Allah ka yi haƙuri da abin da ya faru a baya, shirin shedan ne. da ai komai ya riga ya wuce. kin san hausa sun ce matan na tuba ai ba tare da miji na gode wallahi tun da wannan larurar ta same ni na san yadda zan yi da shi malam musa dan allah kai haƙuri ka mai da ni ɗaki na mana allah kuwa satu <laughs> wallahi da hali salamu alaikum baraka da kuma me da da kuma

baraka ina ce da na shigo ce mun kai me na dawo yi to bari in gaya maka wallahi Allah babu abin da zai hana ni tafiya yau haka kawai ba zan zauna ni bakin cikin ka ya kashe ni ba duk hakurin da nake da kai amma sai ka ci amana ta wallahi ba laifi na bane na shigo gidan da fura ina neman ki ina jin yunwa shine tace in kawo ta dama min eh kwarai kakkare na min hankali furar ce ta koma ta zama nama to ai da ka ba ta kawo naman yayi kyau ai ga kanan ga ta nan in dai hansata ce ko tunda har tambaya kake yi me na daye to ga kanan ga nan ku zauna da ita a gidan amma ni yau ban ga abin da zai hana ni kwana a gidan mu in zauna da wa bara ka hakuri zaki ina fa jin sarai tun da na shigo duk magana da kake faɗa har da cewa wai matan na tuba ba ta rasa miji tana cewa ka maida ta ɗakinta to ga kanan ga nan ka zauna da ita in zauna da wa Matan na tuban ma wata ka fi so. Ke na fi so ne? A ina ba ta tuba ba? Yaro roƙa mata, shirinki yau an yi tawatsi, yau baraka sai kwanan gidan tsoho kuma. Kwarai kuwa. Eh. bar gidan nan ba har abada in ma wani mugun abu aka yi mata ma sai dai ya fada kan wanda ya mata sai san baki da gaskiya shi ne kyau gudu kika shiga cikin daki a ci sa'adatu a ci sa'adatu Bintulo me ya faru haka ke ta faɗa mutane kira? Ina baban? Yana can wajen baba Delu suna labari. tuni kuma kiran me kike min haka? Daman wannan dogon din nan ne me wayan nan ya ga na wasar baba ya bani ya ce kawo ni kawo gani ki kawo mini lalle sa'adatu ashe akwai wani abu tsakanin ku da tukur shi yasa kike ta boye mani wallahi babu komai alawiya kawai dan muna gaisawa da shi ai gasuwar ma kala kala ce mu da yau zamu ci daɗi har da wannan abar tufa ke yi wa mutane shiru ke kin fiye surutun tsiya gashi kin jiki da wani abu ki raba ki ba kowa ya ci ya kana mu da kaji yau za mu sha daɗi um, shin za ki iya tuna abin da ya faru da ke zadiya eh zan iya na taso daga makaranta ina tafiya sai ga wani mutum ya taho a mota sai ya fito ya shaƙa min wani abu a hancina tun a lokacin ban san ina kaina yake ba sai kuma aka yaya daga nan sai na buɗe idona na ganna a wani gida da 'yan mata da yawa sai wata dattijuwa da take kula da su daga nan kuma sai me ya faru daga nan sai na ci gaba da sama a gida hmm. wannan dattijuwa ita ce take kula da mu ita ne take ba mu abinci kullum a rana so ɗaya shi ma kuma garin rogo ne oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ashe kun sha wuya zaliya? muna jin ki zaliya daga nan bayan kwana biyu sai ga wasu mutane biyu maza sun zo mhm. muna jin ki sai suka ce sana a cikin mutanen da za su yi musu aiki sai ɗayan ya ce mishi a'a inda ba su da kuɗi su kira mahaifina ya ba su kuɗi su sake ni to ta yaya aka yi suka samu lambar shi mahaifin naki ni suka ce na ba su suka kira shi da bai kawo da ba a samu kuɗin ba shine suka ci gaba da rike ni daga nan kuma sai me ya faru bayan wani lokaci sai na fara rashin lafiya wannan ba na iya cin komai sai amai wannan tsohuwar sai ta fara jin tausayi na akwai ranar da babban su ya zo ya tarar da ni ba ni da lafiya Shi ne ya ƙara shaƙa min wannan abu ya ce ƙara siyar da ni don kar na mutu na zame musu kaya ban tsinci kaina a ko'ina ba sai a gadon asibiti yawa ko za ki iya gane gidan da suka kai ba zai iya ganewa ba saboda ban taba fitowa ba kuma ɗakin ƙarami ne mai ƙaramin windo to shin za ki iya gane kamanninsu zan iya ganewa ba saboda ɗakin da suka kai mu ƙarami ne kuma yana da duhu za mu koma marar kame to Allah ya saka da annabi Allah ya saka da alheri. Mun gode. Ku sauka lafiya. Allah ya taimaka. Mun gode. Oh, sauka lafiya. Adama. Mm, gida. Bari in je in kai wa Alhaji Buba kuɗin nan. To gaskiya ne. Gara kan ka je ka kai mishi kuɗin nan tunda Allah ya bayyana ta. Gaskiya. Gaggauta kai mishi ka yi godiya. To shi. Amma ba ka kiyaye ka san halin mutane ka san irin rukun da za ka yi wa kudin nan yawa kar ka zo ka samu a uku ta kabar uban mu ni na ji me na ji adama to shi kenan a da lafiya sannu zaliya babaraka babaraka dan Allah dan annabi kada ki tafi ki bar mu a gidan ba idan kika tafi kika bar mu ya zami ki hakuri baba badaru wannan karan fa gaskiya sai dai kai hakuri babu abin da zai hana ni tafiya abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka insha Allah Allah yana tare da kai sannan kuma ga kannan ka nan ka kula da su domin wannan karin ba zan tafi da ko ɗaya ba shi yasa nake sauri na tun kafin ma a taso su daga makaranta ban jaka haba ba da yanzu da ka ne daru babu wanda zai roƙe ki kiji dan Allah dan annabi dan gausun giyasin baraka ki hakuri aikin banza kin gani ko ba baraka kin gani ko wallahi tallahi so take ki tafi burin ta kenan ya cika kin gani dan Allah kada ki tafi ki zauna da matan nan wallahi wallahi dan Allah ko baba gaskiya ki zauna baba baraka kada ki tafi ki bamu na hakuri shikenan badaru zan zauna saboda kai amma ba dan kai ba naji na yadda naji na yadda na gode assalamu alaikum wa alaikum assalam malamu bismillah bai ƙara so man ka zauna Eh, dama na zo ne in yi maganar naziru da alawiya don ya same ni a gida yake gaya mun cewa ba kai na'am da lamarin nan nasu ba shi ne na zo dan biyo in ji mai aini ake ciki ne wato abubakar ba wai ina kin naziru da auren alawiya ne ba haka kuran a'a saboda halin mahaifinta mutum ne wanda yake mai kwaɗayi da zarmiya gaba ɗayansa kafi kowa sanin halin ubanta idan ya aure ta ni ina ganin ba zai samu kwanciyar hankali ba ni kuma kwanciyar hankalinsa nake so to kai ma magana taka abin dubawa ce amma kuma yarinyar alawiya yarinya ce mai ladabi da biyayya kuma idan ka dawo kai maganar mahaifiyarta duk garin daɗin kowa ba wanda bai shaidi matan nan ba mata ce mai kawaici ga haƙuri ko don ita ma a yi a auri wannan yarinya haka ne to abubakar a gaskiya mun riga mun yi magana da yana na can babban gari mun daidaita mun yanke hukunci a kan cewa za mu haɗa 'ya'yanmu aure saboda haka don ka ji kuma ka sani naziru babu shi babu alawiya na riga na gawa magana to yanzu ina nazirin yake ne naziru ai ya ma bar gari ina jin yanzu ma sun kama hanyar zuwa lagos to shikenan har sa kan shefa alkhairi amin har sa kan shefa alkhairi duk zan koma to sauka lafiya daga ina haka na ganka abin nan ai daga gida nake ok daga gida kake eh. to ya kake a lafiya la wallahi to masha Allah aikin nan ne ake ta karasawa wallahi ashe ana ta yi ana ta yi wallahi shine na fito nace a karasa ka san komai a yi shi cikin lokacin sa yana da kyau gaskiya ne alhaji eh a'a ya kuke a lafiya la Allah ya wannan abu da ya faru wannan ibtila'i haka na rashin imani wallahi alhaji alhamdulillah to madalla wallahi ikon Allah mm. wallahi an ganta alhaji kuma ba ko kwandala ko asi ba eh. a basu ba tana asibiti ma yanzu zancen da ake yi a'a masha Allah wannan kuɗin ne da na karɓa na dawo da su ka dawo min da me kuɗin miliyan ɗaya nan da na karɓa kamai ai ciniki ya riga ya fada ba maganar wani kuɗi kuma ciniki mai alhaji to kudin me zaka damun da shi bayan ciniki ya riga ya faɗa kai baka san ciniki ya faɗa ba ya za ka yi min haka ne alhaji an maka din gida na ɗauki kuɗi na bayar gida ya zama na ba magana wani kuɗi wai ka dawo min kuɗi ka ce wani abin nan ka gane ko gida siyansa ne kuɗi a hannuna yanzu naka saura dubu ɗari biyar da Allah alhaji wallahi ba haka ba kai ba to na ga alama farin ka sani baka san bakin ba wallahi ni kuɗi masu rai irin wannan ba sa fita a gurina ba su da yan uwansu ba ai malam kabiru wannan ai wulakanci ne wannan a matsayina na deli cogal amarya sannan ka ce min wai in hau hayis ko yar kurkura a sati mai zuwa cikin shirin da ba za ta yi ba sabon in faɗa maka in ba a sandi ba ku ɗaya ba zan kara Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu abincin bakin kika zubar? Wannan ta tabbatar da cewar ba yadda za a yi ka kyautata wa talaka. Kama ya ni Alhaji Buba, ni ka kira da azzalimi? Azzalimi? Na faɗa din kai azzalumi ne baki ka je can da tsiyarka daga yau ba ni ba kai daɗin kowa sabon salo